Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta cafke mutane biyar da take zargi da hannu wajen tashin hankali a wata dabar haƙar ma'adinai a yankin Gero da ke karamar hukumar Jassa Kudu da ya yi sanadin rasa ran mutane fiye da goma. Lamarin ya auku ne a makon da ya shige bayan musu ya kaure tsakanin masu haƙar kuza a yankin na Gero. Lamarin da ya kai ga tashin hankali da rasa rayukan mutane goma da ƙona gidaje da dama. da yake faredin mutanen a shalkwatar rundunar special task force a nan jihar plateau kwamandan rundunar manjo janar nicholas rogers ya ce sun kame bindigogi kirar ak-47 guda 47 da albarusai da wukake da bindiga mai sarrafa kanta da dai sauran makamai masu hadarin gaske kwamandan ya ce ko a lokacin da ya isa wurin mutanen suna kan fada a gabansa kwamandan ya gargadi matasa da su guji daukan doka a hannunsu ya kuma buƙaci shugabannin al'umma da su rika sanar da hukumomi duk wani aikin asha da ke gudana a yankunansu. A halin da ake ciki kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya yaba da kwazon jami'an tsaro wajen gaggauta tsagaita rikici tsakanin masu haƙar kuzan. Gwamnan na jihar Plateau ya kuma gargaɗi masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba da su kuka da kansu in har hukuma ta kama su. After fight on illegal mining, the next day it went into destruction of lives. Gwamna Lalon ya ce bayan fada a wurin haƙar ma'adinai ba tare da izini ba washe gari an je an kashe mutane da ba su ji ba su gani ba. Gwamna ya ce hukuma za ta ɗauki tsauraran matakai kan duk wadda ta kama da haƙar ma'adinai ba tare da izini ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.